الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك يا أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم Allah ya kaddara mana mun kai azumi na bakwai jerin azumin watan Ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa wannan kadai ya ishe mu darasi rana ishe muna cewa yau muna yau mun kai azumi na ɗaya muna cewa gobe za a ɗauki azumi ko sai ga shi yanzu muna cewa mun kai na bakwai wanda Allah ya kaddara zai ga karshe din a hankali a hankali sai ka ga ba bayan ba su da tsari ina kira mu a kan tsari kuma wajen yawan tsari wajen karatun alƙur'ani wajen yawan salatin nabi wajen yawan istighfari wajen taimakon mabukata da mutum shi wajen makawa da azumin ya wuce لا يتزال التابوت لا يولد الأمور فليس إلا أباءكم Yadda a da da amma da da da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر ربنا إنك أنت العزيز الحكيم نعم وكما يتنبأ aya ta uku da karanta da karka da lakum uswatun hasanatun fi ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إذ وأخذنا الآية abubuwan da ya kamata mu kara fahimta saboda kada wani ya je ya kama faɗa da yan uwansa da ainihin kulla gaba wanda ba da iyaka ya kamata mu dangane ne abin da suka umarce mu ba ah, mun gani abubuwa guda uku da Allah ta'ala ya ce a yi koyi da allah Ibrahim a cikin wannan aya da farko dai mai koyi da shi akan wato ballanta da duk wani mai shirka ko da ɗan uwa ne ko da ba ɗan uwa ba ne na biyu mai ainihin wato nobari su a cikin wannan aya mun ga yadda Allah ta'ala yake cewa sun ce kafar na fiko wato mun kafirce da ku ma'ana mun kafircewa abin da kuke yi da shirka ba ma yi ba kuma za mu yi ba wannan ana son su ne zama yana da matsaya a kan wannan sannan abu na uku wato ibda'ul adawa wal baghdha wato ainihin bayyana kiyayya da gaba tsakaninka da abin da ake yi wanda ya saba wa Allah ko wanda yake da shirka to anan ya kullu wannan aya tana magana akan kafirai waɗanda ake magana na farko waɗanda ake cikin yaƙi da su yanzu kuma waɗanda suke zarce sun ga bayan musulmi waɗanda ba su da aiki sai cutar da musulmai waɗannan su ne wanda hafi ibn abi bakta a ya aika wa Su irin waɗanda suka zama masu hali irin wannan ko a yanzu in an same su ga wani mutum mujirki ne kafiri ne yana da alaƙa ta jini da kai amma kuma dare da rana ba ya da aiki sai ya karka da musulunci sai neman ya ga bayan musulmai bayan wani aikin da wannan to wannan su ake zuwa a bayyana wa irin wannan abin da wannan ala wato ainihin ta sai bayani to su kansu waɗannan da za a yi wannan adawar da su ba ta da Dalla da suka dawo da shirin imani da Allah, suna Allah ce, Hatta su, hatta su rasu ko yin kusa da rasu da Ko a ta yi mun yi idan su ga gara, sun yi imani da Allah sun jane ya gafe su. Shike na dawa ta kare, dama ke musulmi, baya da wata adawa da haka bada, baya da wata kauna da haka bada. Sannan Allah ta'ala ya ce shi Ibrahim wallazi na ma'a wajen tsaro da kauyen to wanda ya faɗi wannan magana sune Ibrahim annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi su ne suka faɗi wannan magana da kauyen an gane ko to a inda gurin koyin yake a nan shi gurin da wato nema wa kafiri ainihin wato gafara inda Allah ya ce shi ma annabi Ibrahim din ya daina yi da abubuwa suka bayyana a gare shi to a nan ma ana son kai koyi ko da ka gari ba yaki ake da shi ba kuma dan uwanka ne da jini ya mutu a kan kafirci bai tuba ba ya mutu a matsayin wanda ba musulmi ba to kai koyi da annabi Ibrahim garka ne ba wata gafara kar ka roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato amina ya ya ya ya gafarta masa saboda ne annabi Ibrahim da an ya koyi da shi wa in qala Ibrahim li abi wa qawmi innani bara'un mimma ta'budun yace illa alladhi fatarani fa da amma wanda yake kafirci wanda aka ce ka bayyana gabar Allah da ya ka san ana gaba da shi wanda ake sun faɗa da shi yana neman ransa kana neman ransa wannan babu magana wani sassauci an bai wannan sannan a wannan hukunci abin da ya sa muka ce dole ne kowa ya aiki da shi saboda aya ce ta gwada haka annabi ibrahim yana nema wa babansa gafara ya ce a rayuwar an ta an ala ya ya ibrahim da ilam da sai da arzu nan, wa hadin mariya da ya ce masa tsara ya ce na ibrahim sai ce da babansa salamun alaika Za a ya zuwa daga rabbi inda muka da ji a biya zan roƙa maka ubangiji na ya maka gafara kuma ubangiji na ya saganta ni in na roƙe su baya kin amfani tun da na san yana amfani addu'a zan ainihin wato roƙe shi ya ta maka wannan alƙawari ne annabi ibrahim ne kuma annabi ibrahim ya cika wannan alƙawari a lokacin bai fahimci ba babansa ba ba zai dawo ba kuma a lokacin nan Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana bai abin nan ba falamma tabayyana wa annahu aduwwul lahi taballaha minhu wannan shi ne ainihin masu kasar da ya gabata kuma fahimta kuma Allah ya ce mu mu yi haka ma kana min nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kamar yadda aka ce shi ma annabi Ibrahim din falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabayyana ko kai ma da ba annabi Ibrahim din ba Allah ya ce wato kada ka Ai ainihin roƙa masa gabara balla ba da ma ta bayyana lahu annahu ashabul jahim yaushe ne za ka gane wannan kafirin ya zama dan jahannama ya ne duwa wanda ya mutu yana kafirci bai duwa dan ina ne dan jahannama to lokacin ya bayyana gare ka babu wani sauran ko babu wani sauran fata na gari ba zai musulunta mutum da ba a da a lahira to kai ka zo gana ainihin wato roƙa masa wani abu kullum zan fi ma ta tabbat نبينا ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن لا يزر الإنسان إلا ما سعى waɗannan abubuwa ba wai kan annabi Ibrahim kawai ba za mu ga sun faru a kan mutanen kwarai annabawa gabace mu Allah ya ba mu labari yanzu Allah ya ba mu labari tsakanin annabi Ibrahim da babansa a wannan surar shi annabi Ibrahim shine mutumin kirki babansa shine wanda bai kirki ba a sura ta biyu Allah ya ba mu labarin annabi Nuhu da ɗansa ko Allah ya ce قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أكرم الأكرمين Allah ɗana bayyana cikin ahalina kuma kayan alkawari za ka tsayar da ni da ni da kuma Allah kai ba ka samu alkawari alkawari da gaskiya ne amma Allah kai ne mafi ingancin masu yin Malam yayin da al'amarin wannan ɗaya bayyana da annabi nuhu ne yayi sai ya ce da Allah ta'ala ya gaya masa ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika hu amalun ghayru salih a wata kira'a hu alila ghayru salih shi kan nan na gaba baya cikin halinka yadda kake ganin yana cikin halinka me yasa baya cikin halinka ya yi aikin da ba na kwarai ba kai kana da imani shi bai da imani kai musulmi na shi kafiri ne kuma a nan jima a nan zuwa ya ce rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm Allah yana neman tsarin da kai da kai tambaye ka abin da ban sani ba ni lokacin da na yi magana na yi zaton ɗana musulmi ne, tun da ya bayyana gare ni yanzu ɗan nan na nawa ba musulmi ba ne Allah ba shi ba shi kuma wannan tsakanin tsaya uba ke Allah ya sake ba mu tsari tsakanin mace da mijinta Allah ya ba mu tsari da rabar lawa matsalan da ta fi na kafa nuna a tanuni ko wani azu ta da ta ta ta fi dai ne min ibadi na tsari a yi fa kana ta huma da na fi kunya an huma min Allah ya tsaya wa ƙi da kulan ma a tsari na annabawa manya manya guda biyu imra'atu mu'min wa imra'atu lut kana ta wannan mata guda biyu sun kasance ta abu dai na sare aini karkashin bayan Allah na gari annabawa ba kana ta sai waɗannan mata guda biyu duk da cewa Allah ya ba a samu dukkanin su ba wanda wata ta haifa wani da yaya ba na ga karewar kudanci ne amma su suka halitti mazajen ma'ana su suka iya imani annabawa suna tafi da da abubuwa da awa ba su bai sa ke karna da suke su ba balam yi kun ya wa hannun lafiya waɗannan annabawa manya-manyan annabawa ba su iya hana matan su shiga shiga wuta ba ranar lahira Allah ya ce ku shigo wani tare da basira kun ga wannan matan ne kafirai maza mene musulmai ba ma musulmai kawai ba annabawa a tura ta sauyo, sai Allah ya gaya mana ga wata mace da mijinta ita matar ce mumina mijin kuma kafiri Allah ya ce wa ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون إن قال ابن لي إنك بيتا للجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وأنا أولا سورة ما تأتي إلى ما تأتي فرعون الجنة ما fir'auna a aljanna duk tana nan duniya الله جنام Allah gina وما gida a aljanna fir'auna ya ya yi zaman aure da ita ya yi mu'amalar aure da kanin mace da miji da ita amma wannan bai sa Allah ya fice da ita ba ya kai da wuta ita musulma ce da na neman tsarin Allah daga fir'auna kuma Allah ya bari ta daga jarinsa kuma Allah ya bari ta daga mummunan makomar da fir'auna wato ainihin ya yi kuma, Allah da ma ya faɗa wannan lan tabba'u al-ardh wala auladukum ashe ba ya yi bane ko za su amfani ba har ma iyaye in da babu shi ba amfani ba haka da kayan babu imani ba za su yi wa ba amfani ba kamar yadda su gani ainihin su ainihin zuwari da ainihin wato a muka kasa karanta waɗannan ɗan wasu ne abin da ke gani ya kamata wato fadakar da mu game da abin da muka karanta a wannan ainihin rubutura da ya tura da malam ya karanta waɗannan abubuwa malamai sun saba hujja da waɗannan wannan aya to wannan yana nuna shari'ar waɗanda suka gabace mu mu ma shari'ar mu ce tun da yanzu da ke an cire da yi koyi da annabi ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da annabi Ibrahim لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه duk da an ce mu yi koyi da annabi Ibrahim mu yi koyi da waɗanda suka yi imani da annabi Ibrahim wannan yana gwada shari'ar waɗanda suka bace mu mu ma shari'ar ce eh a wani gurin ce a wani gurin ba shari'ar ce a gane yanzu kun ga kamar nan inda Allah ke magana a wannan aya tunda Allah ya mana izini me ya koyi da abin da annabi Ibrahim ya yi me ya koyi da wannan suka imani da annabi Ibrahim abin da suka yi to anan ko da za mu yi koyi da su kuma mun yi daidai saboda wannan shari'ar Allah ya ba mu umarnin cewa mu koyi da su aya ta idan mutum ya yi zina ko idan mace ta yi zina bayan ku tana da aure ko bayan kuma ta taɓa yin aure ko shi ma ya taɓa yin aure aka kama su da jeru adadin jerun da Allah ta'ala ya yi wato tabbatar su ne za su ba da shaida aka same su suna aikata wannan mummunan aiki har aka kai su da wajen a masu ba a jiya da zuwa a aikace annabi ya aiwatar da wannan hukunci haka nan wannan da suka bace mu don aikatar da wannan to a nan ma kaga shari'a ko a nan shari'a mace shari'a ma shari'a mace za ka wannan amma misali kamar haramta aiki ranar asabar da haramun ne a yi aiki ranar asabar aikin gwamnati ko aikin noma ko aikin karatu ko aikin wani abu ko kuma haramta wani kitse na wani wata dabba إلا ما حمله ظهورها أو الهوايا أو ما اختلف الأرض Allah ya ce kitse ya arda wa Yahudawa sai dai kitsan ganin bayan dabba ko kitsan da ke liƙe da hanji ko kuma kitsan da ke tafuɗe da kake kamar barko shi kadai na kai da su da shi domin ba ruwan Allah ya da zai ne ba ko ba da idan mun yanka dabba dan kisan nan gaba daya ko ya ta tafi karkashi ko bai tafi ba gaba ɗayan kisan sai mu so ya dama da shi wanda ya rage bai kashi ne har kai abinci da shi bayan wannan yawa to irin waɗannan ba za su ce ga ainihin abubuwa ba a kafin arbace saboda kada ko sai kuma an san Allah ta alaƙi rabbana wato Allah ta alaƙi gaya mana addu'a da annabi Ibrahim ne yake rabana ya ubangiji mu la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru Allah kar ka sanya mu mu zama fitina ga waɗanda suka sai maka ta yaya za mu zama fitina idan aka ce ga kafiri ya samu dama yana ta gallaza wa musulmai musulmai sun kasa ramawa sun kasa ɗaukar mataki to abin da zai faru ba wanda zai da ke sha'awar ainihin wato musulmai da wani wajen ne ba su iya mamaye da masani a taɓa idan abin ya kai ga in an taɓa a taɓa to ba wanda ya ce kullum da zama ba kai da ake karya da tura ta ce in amare ka nan to ni kanan ba a

suna wata da musulmai an buga da nan su kai ga sun ma tabbatar suna da tsammani wasu ma tabbatar waɗannan musulman a kan addinin ƙarya suke inda a kan addinin gaskiya suke ai da Allah ya ba su nasara a kan kafirai me yasa kullum in an bauta sai ne kafirai ke nasara a kan musulmai wasu malaman su ƙara cewa yana da cikin fitina a kan musulmi wato musulmi ya zama fitina ga kafiri idan Allah ya zama musulmai ayyukan su ba su da kyau a haka zunata zunata su ne a haka zunata zunata su ne a haka cin amana cin hanci da sauran abubuwa na neman duniya a haka tsafe-tsafe ba a tsafe a baya ba har ma wani gurin suna neman su ba Allah ma rage ba to wannan zai zama suna ga kafirai ba wanda zai zai irin wannan rayuwar irin masu wannan rayuwar kan ma'alayyade muna gaba da juna muna wa juna zaman kasa muna wa juna yanzu da tare da sauran ba wanda zai ga irin wannan rayuwar ya sha'awar zuwa sha'awar yanzu kowa da fara da ake dai yara ƙanana ba su sun mana zama sun yi ji ka je da ba da haku ka je gidan mai Sai kuma ba ina ne ka tsaya da abin da an kara dama da hauni an kewaye maka wuta sai ka duba ba. babu ɗan gadi ko ɓaya ɗaya wannan waɗan suna maka lafiya addini ba wani wanda ne kawai a ce wannan koyarwar addini ce ta sa irin wannan ba. mutuwa zuciya da kawai waɗansu iyaye da su fahimci addini ba to a ganin su a tura yaro ya tafi neman ƙur'ani wanda ya tafi neman ƙur'ani dole ne ya ba a zuwa ka tura ɗan ka yi karatu wanda ta yi ke fance ka ne da tsayin gida ne ba amma kula da bai ka bashi abin da ne bai ka kula da maganin da ke koyar amma addini bai koya maka wani abin da yake ba yanzu kasar saudiya ba a halin alkur'ani dan allah masu wa kura kura ko da kai yana an laraba ko da wani kaba da sunan almajiran qur'ani a sunan ba a halin alkur'ani hatta gambiya lokacin ana ainihin wato an zama gwamnatin kula da almajirai gambiya aka yi aka samu tsarin ana ta haɗa kai Qur'ani amma ba ga da ba wannan barar ita kanta fitina ce mun zama fitina kafirai ba wanda zai ga muna irin wannan yayi auren wai auren addinin da da ake yin wannan abu ya kamata yi bakin kokarin ga ilmantar ko masu wadata wasu al'amuran nan gwamnati wannan abin ya cewa za ka ɗauki wannan to da ainihin almajiran jiha kaza da na jiha kaza duk zan biyo ambaliyar su wani da ina jin ma har almajiran kasa ke da su sau ba ka wani su saboda haka kuwa wannan abin da muke yi cutarwa ne Allah ta ya ce annabi Ibrahim ya ce rabbana la tu'akhidna da dhanbi ka kawo ai a yi yawa ko sanya mu da wasira wata hanyar munanan ayyukan ko rashin tsarin wannan da kuma tawunan ya sa kafirai su rika kyamar mu su rika kyamar addinin mu wa bismillah ya Allah ka gafarta mana matakar muna ne da zuno abin da muka aiki da zuno ne Allah ka gafarta mana abin da muka takaita ba mu samu damar aikatawa ba na abubuwan da ka umarce mu ya Allah ka gafarta mana wannan ba kullum da samu damar aikatawa ربنا انك انت العزيز الله كيف هو alhakim mai hikima shi ne bambancin izinin Allah da izinin wani idan ka samu al'azimu a cikin mutane mai to za ka samu izinin sai kawai babu hikima sai girman kai sai ya taka wannan sai ya wuce wannan sai ya yi yawa wulaka wulakanta wannan ya ba a ba wannan mutunci a gaban al'azimu na mutane amma shi Allah ga shi al'azimu kuma al'awiyu ne kuma al-qahhar da kuma al-jabbar amma duk waɗannan ko kuma yana yin cikin hikima in ka ga ya kare da yawan to kare da ya ci ya fi amfani ga al'ummar in ka ga ya kyala wani ɗalin shi a wannan lokacin shi ne maslaha saboda hikima yi abin da babu hikima Allah ya gane da mu لقد كان لكم فيهم قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله يسعدك وين يتولى الكلى نقول النبي إبراهيم لولد في إيماني بأن إبراهيم Allah ya ce wa karka da na kofi him hakika ya kasance a gare ku fi a cikin waɗannan da aka ba da labari annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da annabi Ibrahim ko da da kusuwatun hasana saboda ita kusuwa ita ce alƙurwa koyi abun kwaikwayo to shi abun kwaikwayo akwai mai kyau akwai mara kyau shi ya sa nan Allah ta'ala ya ce wanda za a yi koyi da shi usuwa hasan ba usuwa tabi'a ba wanda ko da yin wasan kwaikwayon da ake ai wani kai da ta gani ko ka zo a ce ɗan ka yaro bai wani abu ko ba da wani ko irin sutura da waɗansu mata ke sawa kai hatta ma yara samari maza wata sutura wani askin bai dace ba sai ga mutum yau ya sa wata riga kuma ya zo lati da hoton wani a bayan su kuwa kuma ya tsaya su wata zai ya ce eh, ya tsaye ya ce akwai wani wato wani hijabi da ni na ga wasu mata suna yin wani irin sai sai a ainihin nan sai a ɗan jawo sama zo a ce wai wata ɗan wasan kwaikwayo da ake kwaikwaya ba hijabi ne irin wanda Allah ya ce ko manzon Allah ya ce ya ɗan da wata abu ya zuwa zaman nan wai ana koyi da wata shakaka wata ba ta da ba hijabi irin na ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ba ba ba koyi ne ya bar wadannan ke ba sai Allah ya ce da karka na kuma su da to Allah ta'ala ya sani kore da annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani da annabi Ibrahim a cikin waɗannan abubuwa ka daure ka yi koyi ka yi alkhairin abin da suka yi ba kowa ne zai yi Yanzu Allah ta'ala ya ce ya sanya wannan zama abin koyi amma da wa liman ka da ya kula wa yawan wanda yake ƙaunar haɗuwa da Allah haɗuwar da zai wanda yake kaunar ranar lahira da zo domin yana sa ran da wani su a ranar lahira akwai wanda ba a ranar lahira saboda sai aikata abin da wani su a ranar lahira ya sa ana tsada ya sa ba abu ne da sauƙi ba iya koyi da annabi ibrahim da sauran wanda suka yi ba da shi ya sa ana tsada ya ce liman ka da yau laha wani yau al-akhirah wa man yatawalla duk wanda ya juya ai ya juya baya an tsa kuma ya juya baya ya mai ya dole kai ya bijire ya ce koyi da annabi Ibrahim da waɗanda suka imani da annabi Ibrahim to ba sai fita da kowa illa kansa bai sai ya da Allah ba saboda saboda Allah ya ce inna Allah hakika Allah huwa al shi ne mawadaci eh mawa da shi gaba da kowa Allah zai buƙatar wannan da'a da ya ce ma'ana ba zai amfana da ita ba in ka ba zai cutu ba a zai ko wadatuwar Allah subhanahu wa ta'ala wato ta amma sannan Allah ta'ala ce al'adilu Allah kuma shi ne abin ba. ko ta kore ko ba ta kore ba Allah ya tantance a gode ba kuma ku da sistem da wani kuwa da wani biyo da ake amma ya zo kan da bayan da suke kan jikin nan iska da ke da wani biyo ko iska da ake da a gode ba yanzu yi tsohon da iska aka bar mana duniya ba mu iska rayuwa za ta yi ba za yi ba tura da aka yi mata aka yi ga ɗan Allah ya girmama ka ya yi maka tura irin ɗan adam bi a ta wannan bai kai ba da Allah ya ga dama ya maka tura a nan ya za ka yi a ranar kai to me za ka yi da Allah ya maka waɗannan wawara inda ya yi maka nafa yaya to ya maka da kawo ta bare ba da kowa da kai ko ba da abubuwan da za da Allah ya maka wanda ke da tsaro suna da yawa kuma da ka ko na gode wa Allah ko ba ka gode wa Allah ba Allah ya ce shi alhaji ne abun gode ba ya tantance abun gode ba Allah ka wuya Allah ka Allah ka ba ka masa wannan Allah ta ala bi inna huwa al-ghani al-halim yake عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم مودة والله adawa da waɗanda ba su imani amma duk da haka sai da Allah da sannu Allah an yi da ala bainakum da bainal ladina alaykum min umarwarta waɗannan da kuke gaba da su da zaɓin umarnin Allah to ku yi gaba cikin hankali cikin ruwa wata rana ta ku yi mamaki Allah ya sanya ƙauna tsakanin dama mai dawo ba kai ka musulun da ya yi musulun da to shi ma yanzu ya musulun da akwai sauran dawa babu shi abin da ba a so musulmi ya zama yana da famanan gaba ko famanan soyayya a gaba idan an ci addinin Allah idan ana taɗe addinin Allah dole ne gaba wani ba kai da amma idan mai tanewar ya daina abin da ya ta gabar ya ya jafo alhukum ya zo ma a daidai fa idan da millatu zalika da kullum hukunci yana tafiya da tare da abin da ya jawo a yanzu yan abin da ke ne shi ma kun zai zama babu eh kina magana da kai Allah ya ce su wannan ana tsara a ce wannan da aka yi yaki duka wannan da babu Abu Sufyan wane ne ya jagorancin yakin da aka yi a bada abu ku biya waye ya jagorancin kafirai zuwa su yaki manzon Allah a Uhud abu ku biya waye ya ba da kuɗi aka kashe Hamza abu ku biya da matar su yanzu in ka ambaci abu ku biya dole sai ka ce rabiyar labar in ka ambaci hindu wanda su za a karɓar da cikin Hamza sannan ka tattauna a yi neman abin da su zuciyar da ta ake tana furtarwa saboda su bayan ne a kai da hanta yanzu ga ne ne ku sai ka tabbata ya zama wannan ya ne ke da da ta hadiya ta kuma kuma Allah ya ga kuma ya ma ga eh, in ka ce kuma ba za mu yi to an ga Allah ya ce wallahu a lokacin da ake cewa nan gaba za a samu tsauna da soyayya tsakanin wannan musulmin da wannan kafir a ta musulmin wannan lokacin ba lallai bane an gaba da ba amma da ka Allah ne ya faɗa za su yi ta saboda imani da Allah ya kawar da wata wallahu qadiru ai Allah ya rike da ko wannan abokin da ko Allah ya rike bai da shi masu shi zama Allah ya ce to a abin ba a wannan ba عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن ma حبيبك يوما ما فإن كنت ce sai da zuba ba ina kere ne da abin da wani ya kace shi ke zama mai da kai kai kawai ba ne kaunar da kake yi ido ne ba a yi nasa ka kaunace da gurgurdan hali wata rana kan kai mamaki ya yi shi da ya zama maki shi kuma maki kan kai gabar da ta wuce kima wata rana zai iya rikidawa da masoyi kuma abin da ya daga bayan ya wuce daga da wawa ita abin da ya kunna soyayya in babu shi babu soyayya A gane ku Allah ta'ala ya ce قل يا عبادي والله غفور والله غفور لي ubangiji Allah mai yawan gafara ne bai kuma yawan jinkai ya Allah ka lafa da so Allah ya kula ya yi fadiyar da nuna sarrafa ala faɗa ka ce abubuwarai na waɗanda suka wuce gona da iri wajen sabawa Allah la ta kana kuma la. kar ku yanke kauna da kitabar zaɓar Allah inna Allah ya gafi da duniya Allah yana gafa da zuwa gaba ɗaya inda huwa al-ghafur shi Allah ta'ala shi ne al-ghafur da yawan gafara al-rahim da yawan kayan wato zuci wannan kamar da kamata nuni ne Allah ke mana isara ce cewa waɗansu daga cikin waɗanda ake gabar da su aka je aka yakin wajen da su aka je aka yakin wuri da su aka je kandir aka je ainihin wato da kuka aka je ina ne waɗansu wannan da wadatar musulunta Allah eh saboda kuma abin da Allah ta'ala ya fada ya faru shi yasa Allah ta'ala ce la yanhaqu Allahu 'ala al-ladina لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولن يخرجوكم من دياركم أن تخرجوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين نعم Allah ya ce la yanhaakum Allah Allah ubangijin ku wanda yake ba ku umarni ku bi kuma ya hana ku dole ku hannu yace shi bai hana ku ba ku tare da zaman ku ku isa da abin kirkin ku ko da ibtida'a ba a yi maka kirkin ba kai ne ka fara yi wani dan uwanka ba ya da riga ba ya da abinci ya kasa biyan kudin haya kuma ka kafiri ne amma dan uwanka ne ko ma kila babanka ne ko babanka ce Allah bai hana ka ka taimake su haka idan sun maka abin kirki Allah bai hana ka bai da hukki ba kai ma ka yi musu abin kirki kuma Allah bai hana ka yi masa adalci ba ko da abin kirki eh yan wanku da wannan ma ba yan wanku ba amma da kirki an alladina lam yuqatiluhum fid din waɗanda ba sa yaƙar ku a cikin addini Allah da ya rubuta mu amma ko ya kake idan ya zama yana yaƙar addininka yana kiyayya da kai saboda kai musulmi ne to wannan to Allah ya hana ga yi ainihin wato da kyautata masa ko kai wani abin wanda ya tafi? saboda baya son addininka kuma yana yaƙar ka saboda kai ta rubu wannan addini an gane ko amma wannan da ba wannan ba Allah ya hana su zo su ba asali za mu ga yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa in jahadaka ala shirka bi ma la shirka bi ilmu wala tusiru idan ainihin wato kowa da uba suka yi kokarin kirsa tsaka da ya kirka ko kai sabon Allah Allah ya ce ba za su ciwo ma kake ruka amma duk da haka nan sai ce wa sai goma bi duniya ma'rufa ka zauna da su a duniya sun kyautatawa idan babanka baya da aure yi masa aure in kana da iko baya da gida ya masa in kana da ranar ka saya masa mota ya masa in kullum kawo masa abinci yi masa wanki in ya aike ka dole ka je kuma ka kare amma in ya ce tsohon biya da Allah ya kuma Allah ya ce girma a wajen in ya ce zo mu je wajen tsari ko shirka ko gurin zoci da ya ba ba a nan kan da ne masa shi ne mun Allah da haka na dole ka zanga ne masa sai da Allah ta ala ce wala tuji kuma amma wa kai kuma bi duniya ma ba zuwa ne ne wadanda Allah ta'ala ya hana musu da'a wannan kuma zai kudu min diyari ba su yi kokarin korar ku daga gidajen ku ba ba sa yakar ku shar'i na farko zama ba sa yakar ku a cikin addini shar'i na biyu zama ba sa korar ku saboda ba ma sa san su yi makotaka da ku ba sa san zama dole na jirgin samu idan dai ba sa yi wannan to Allah ta'ala la yanza'u an tabarruhu bai hana ku yi musu aikin sirru ba ma'ana ku yi musu abin kirki ba da ya ke su suna fara da taimako wasu kun su tuni da kuma adalci zuwa gare ko ne ya ɗauko ku yi musu adalci dan bai ce sun ka ba zai yi musu adalci ba a'a idan musulmi da idan musulmin bai da gaskiya ba shirin da gaskiya ba wala ya zo dukkan misali a asti mahabu lai jadar sun an ba man da jadar za a kan an manyan kuna da wakila a ya ce yau da goma ta tana kare mai yahudi tana tsora wa mutum ne ya tana tana kare da ta kan kula ya Aya Allah ya zauka dan a bayyana cewa wannan bai huda ba shi ne da gaskiya wannan bai da awar musulunci shi ne bai da gaskiya a wannan ta wannan jirgin Allah ya zauka da ayoyi kuma da Allah ya zauka wa lafiya da nan kuma da an kawo Allah ya zauka Allah ya zauka na inna Allah ya zauka da Allah yana san masu yin adalci Allah ya san yin adalci Allah ya

Allah yake ana ku ku yi musu jinsu ku kyautata musu ku yi mu'amala mai kyau da su su ne a na ɓata rukun biki waɗanda suke yaƙar ku a cikin addini aini addini ku suna yaƙar ku saboda addini addini ku zai ba da su a a dawo da jini da wajen zamani wa asalakum min diyarikum kuma suka fitar da ku daga gidan su zai ga aku wani daga gidan haya saboda akida ko an ci ba shi aiki saboda akida ko an ci ba shi gurbin karatu saboda akida ko kuma ɗalibi ne yana karatu a jami'a malamansa yana da bambancin akida da shi ta samu da ɗan gidan wani ne eh, suka zafi wajen jarabawa da ya kada shi saboda ake da ya jarabawa ba ya jarabawa amma ba za a ba shi ba saboda ainihin wasu in an ba shi a zai zero ko yaro na da yake karatu a wani jami'a ya taɓa ruwa da yin wannan wala ce ainihin da ba su mutum ne suka yi kokari aka yi aka ɗaya wata ga jarabawa aka yi makin san a baya yaran makin sa amma wani malami ne tun da kan gidan aiki sun da nan na ga yadda zai aiki da kuma Allah ya nuna yadda ya yi. to akwai irin wannan faɗa saboda wannan Allah ya ce ku ta masa sai Allah adali wa zaharu ala ikrarikum ko da ku su zaga ku ba amma sun taimaka sun yi zaga wato sun ainihin sun kuɗa ainihin mai iya fitarwa ya fitar da su ba su yi ba amma sun sai maka a yi kuma Allah ta'ala ya ke na haku an da wallo Allah ya haku ku ainihin turke su ku taimake su ku ko ku nace su a maganance ko kuma ainihin wato a aikace Allah ya hana ku kyauta ta muku saboda ga abin da Allah ya hana kuma kyauta da ya hana Allah ya ce wa man yadda wallahu duk wanda ya kunce suna yaƙar saboda addini suna yaƙar addininsa suna gaba da saboda aƙidarsa amma duk da haka shi kuma yana koyon yana jibantar Allah ta ba guda ya wani zalimi ba wannan zanen da ne a zalimai saboda ainihin wannan zalimi da suka yi na ƙaunar wanda Allah ya ce kar a kaunace Allah ya ce

ولا

domin yau da za a ta tashi da a kan a kan a abin kai a matsayin da kai kanka dukkan dukiyar da gaba daya kayan mai dukiyar duk abin da ya yi ba da ya aka in ya cinye kudin da ba da man kai tsara ba da man kai kudin yan sanda ba kuma za su kalle a matsayin wanda ya ta harama duk da Allah ce da kai da dukiyar ka na amma Allah manzon Allah bai bari irin wannan ba dangane da kai bai ce kayan babanka a lokacin da babanka yake da rai na ka ko da babanka ba ya da rai daga cikin dukiyarsa abin da ka cancanta a gaba gare za a ba ba duka dukiyarsa wace kayan da haka idan kana su tare da babanka yana a maka abinci yana yi maka sutura yana ainihin wato yi maka duka shi domin illa da baya ba da kudin kashewa to cikin lagari cikin biyayya cikin bin hanyar da ya gabata sanar da shi ba mai na ɗan bukatar ɗan abin da wani lokaci na ga gaba da samu wani lokaci ina ɗan da yanka da waya wani lokaci na tsawo ba zan hawa mota na yi wata yi da kuma ba na son ainihin wato ta taɓa ainihin dukiyarka yake ladabi ya har ya yadda ya ba ka abin da ya zama halal a gare ka amma in ba wannan ba dan takamar kudin ba ka ne ko kudin wanka ne ka san a hausa hatta kudin wa a wajen ka ne halal duk abin da ya fiye da gari babu kai a ko kudin ba ka ne in ka ci ka don kudin wanka ne da ba ka ba ka ci haram sai ka nemi halarta maka in ba haka ba to kada ya ce kuma za ka yi akwai da mutum kuma da Allah ba da bukata ka gaya mata ya ka gaya masa cewa yana da bukata sama da abin da yake maka da yi ba ba ka ne in yi ce kai masa hidima bai biya ba ai ba dole ba ne kai masa aiki da biya ciyarwa da kake da yake maka bayan ba kai ta kai wani matsayi abin da inda ake misali gane da iyali kuma ba ka da abin da za ka ce shi yari ko bai sa maka albashi ba duk da wannan sai ka nemi ta hanyar da ya kamata ko hanyar wansa ko hanyar malaminsa ko hanyar wani wanda yake ganin girmansa sai ka nemi a yi magana don a rika kula da